daga ƙasar Hausa. Asalin Hausawa Kamar yadda masana tarihi suka rawaito shi ne. Hausawa wasu mutane ne da suka yi ƙaura daga ƙasar Habasha suka nufo yammacin Afirka. Da suka isa inda ƙasar Hausa ta yanzu take sai suka yada zango a wajen suka zauna domin ganin yanayin wajen yayi daidai da rayuwar yadda suke son waje. yanayi ne da ya daidai da yanayin yadda zai bunƙasa tattalin arzikinsu waje ne da ya dace da ƙasar noma da kuma ciyayi yadda zai dace da kiwo ƙira sassaƙa fawa da dai sauransu yanayin yammacin afirka ya dace da yanayin rayuwar hausawa bahaushe dai mutum ne mai kima tsari da kuma sanin ya kamata bahaushe dai ba tima zaune ba ne domin yana da sana'u kala-kala da yake yi domin kare mutuncinsa daga cikin sana'o'in da bahaushe ya gada su ne kasuwanci noma kiwo fawa jima gini rini fatauci saƙa da dai sauransu mai sauraro ka biyo mu domin jin yadda rayuwar hausawa ta kasance a cikin wannan ƙasa da ake kira ƙasar hausa yaya mu'amalar malam bahaushe take yaya yanayin muhallin malam bahaushe yake yaya mu'amalarsa da sauran abokan zamansa sai ka biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba domin samun waɗannan amsoshin da muka zayyano muku tambayoyinsu a wannan bidiyon mai sauraro mu haɗu a wani shirin na gaba mai suna daga ƙasar hausa